ya aka yi na ga kana tafiya tana bunga kamar wata biri mun da irin wayo a ce aure ya kusa zuwa saura kwana kaɗan ba abin ɗinki ba sai ka ce yaƙi kai fa ɗan kwane auren wa auren uban gari mana wai uban gari ne da auren kwarai kuwa kada ka ce min abdullahi abbas kwarai kuwa me maza me mata madalla wayyo ga kuwa abdullahi ahmad kwarai kuwa wayyo allah wai tsaya ga kuwa adam e zango kwarai kuwa wayyo kai daya garkuwar yarima kenan ma da lagar ko shine za a ce hanzu ba dinki ba babban biki ga garimi wanda za a daura kutumin furo ba daya a ina za a daura auren a nan kaduna mana hayi riga sa la mai dibin tsimma masallacin adarawa kai yaushe ne ranar auren nan ranar sati mana 25 ga wannan watan september ga shi za a kauye da ko bala raba ranar juma'a za a yi dina ranar sati a daura aure ga shi za a kwallo ranar juma'a kano da kaduna ah!